A shirinmu na mata, a yau mun zanta da jami'ar walwala na kungiyar Gidauniya Foundation, Amina dogare. inda a shekarar da muka yi bankwana da ita ne suka taimaka wa yara 'yan gudun hijira. Malama Amina ta bayyana mana irin ayyukan da gidauniyar ke yi wa al'ummarta. Lallai wannan kungiya ta mu kafa ta ne musamman domin taimakawa yara marasa galihu, marasa lafiya, mata marasa aure ko masu auren wayanda Allah bai musu arziki ba da kuma sauran gidajen mabukata na cikin jihar Kano arewacin Najeriya da Najeriya da kuma duniya gaba daya. Kwanakin nan shin kun yi wani taimako haka da kuka taba rayuwar wasu al'umma? Eh mun saba gaskiya duk ƙarshen shekara Kwandala Foundation a MTN Foundation tana neman ta akan ta zo a haɗu domin a tafi wannan aiki da aka saba yi tsawon shekara goma ana fafatawa wajen taimaka al'ummar annabi to ce duk ƙarshen shekara kuna kuna taimaka mutane wannan ƙarshen shekarar da muka yi ban kwana da ita su kuka taimakawa mun fara da gidajen masu rangwamen hankali na dawanau eh mun je mun kai musu kayan abinci barguna kayan kula da tsaftar jiki da ta tufafi wato dangin su man shafa sabulu omo makilin da ba da brush buhunhunan shinkafa buhunhunan semobita galallukan man gyada magi gishiri duk wannan dai food items da barguna saboda sanyi da manya-manyan jacket rigunan sanyi da kuma kayan sawa haka eh na fara miki ne da inda muka fara tunda su ma waɗannan su ne muka je gida su ne gida na ƙarshe da muka je su IDPs ah, din da suke mariri mm. akwai wani gida da wani bawan Allah shi ma ya ba su katon gida aka tattara su a nan to su ma nan mun je mun sauke musu wannan kabakin arziki da muka saba amma shi na maririn da muka je yara ne in kika je hajiya baraka zaki zubar da hawaye saboda tausayi yara ne kanana ga sunan under da teenagers ba su san su waye iyayensu ba ma a kan idansu aka rinka kwantar da su ana yanka iyayensu so ga sunan an ɗebo su maza da mata gwamnati ta ware wannan gida kamar yadda kika sani maza da mata amma kowa da part ɗinsa ba ta kuɗa su yi ba amma ɓangaren da muka je ɗin ɓangaren mazan muka je nan gaba kuma za mu koma gurin bangaren mata. To su waɗannan yara shekarun su kamar daga shekara nawa zuwa shekara nawa ne? Shekara uku, hudu biyar shida sun yi tsawon shekaru su kai shekara goma sha ɗaya ko sha biyu. Me da me kuka ba su? Mun ba su kayan abinci, mun ba su toiletries, mun ba su toothpaste da, da brush, mun ba su kayan sawa, MTN ta ba su riguna fiye da na ko ina ma da muka je muka kai MTN ta ƙara musu ta ƙara ƙara musu. Mm. aka ba su lemomi aka yi hotuna da su aka kuma yi addu'o'i suka dinga farin ciki suna murna eh to idan project ya faɗo mukan mukan tallata kafofin yada labarai da akwai a ah, irin manyan mutane da muke rubuta musu takardu ana aika musu da takardu cewa ana neman za a yi wannan aiki fi sabilillahi su taimaka tun da ruhin kungiya ke na dama taimakon al'umma kuma bangaren lafiya muka fi ba da karfi dama wani kira za ki wa al'umma Eto eh to a gaskiya kiran da zan yi wa al'umma shine dan Allah su tuna cewa kamar yadda shugaban wannan kungiya tamu yake yawan fada kuma taken slogan din kungiyar tamu kenan give a coin for life wato ka bada kwandala daya kwandala ɗaya nan domin ka taimakawa ɗan uwanka ko yar uwarka a rayuwa. Malama Amina Dogare ta buƙaci mutane da su taimaka marasa ƙarfi musamman ma 'yan gudun hijira da mata da ƙananan yara. Baraka Bashir, murya Amurka daga Kano a Najeriya.